صدق الله العلي العظيم masu sauraro kan kama radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mashaba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan an da lafiya to abuwan za mu gabatar muku da yadda allah sun kunshi shirin nan na ko kun san afirka a yau mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma tarbiyyar iyali sai duniyar mu a yau sai dai za mu buɗe ne da shirin nan na ko kun san ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 18 ga watan nomban shekara ta 2023 wanda ya daidai da hudu ga watan jama'a ula na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 120 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan nomban shekara ta 1903 aka kulla jejeniyar daukar haya ta mashigar ruwa ta panama tsakanin gwamnatin kasar ta lokacin da kuma gwamnatin amurka yarjejeniyar da ta buƙaci gwamnatin ƙasar amurka ta biya gwamnatin kasar panama dalar amurka miliyan goma sannan ta rika bada dala hamsin a kowace shekara an ci gaba da yin haka har zuwa lokacin da mutanen kasar ta panama suka tilasta wa gwamnatin ƙasar da kuma gwamnatin amurka sake duba wannan yarjejeniya a shekara ta 1978 kasashen biyu sa kula wata sabuwar yarjejeniya wadda ta buƙaci amurka ta mayar wa panama mashigar ruwan a shekara ta 1999 mashigar ruwa ta panama ta hada tekun pacific da kuma tekun atlantic wanda hakan ya takaita zirga-zirga tsakanin kasashen yamma da kuma kasashen gabashin duniya masu ware kun san cewa shekaru 236 suka gabata a ranar irin ta yau 18 ga watan nuwamban shekara ta 1787 aka haifi lewis degree wani mai zanen fasaha a faransa mai kirkira kuma masanin kimiyyar lissafi ta hanyar bincike da kuma naci ya iya cimma burinsa a fagen kirkira mafi mahimmancin aikin kirkira wanda ya aiwatar shine samar da na'urar kamara ta ɗaukar hoto wanda kuma ya samu wannan nasara ne a cikin shekara ta 1839 da wannan na'urar kamara ne ya sami damar ɗaukar hoto na farko a sarari abin sha'awa wanda ya bai kowa mamaki shine yadda kusan lokaci guda ne da gire da kuma joseph nespor suka kirkiri na'urar kamara sannan kuma ya mutu a shekara ta 1851 daga ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 184 sa gabata a rana irin ta yau 18 ga nuwamban shekara ta 1839 mutanen ƙasar algeria suka fada yunkuri na biyu don kwatar 'yancin kansu daga hannun turawan mulkin mallaka na faransa turawan faransa dai sun fara mamayar kasa algeria ne tun a shekara ta 1830 amir abdulkadir jazairi ya fara yakar turawan faransa da mayakansa dubu hamsin amma bayan gwagwarmaya ta shekaru masu yawa da shi a shekara ta 1847 turawan sun sami nasara a kan randanarsa sun kuma kama shi suka tsare shi sai kuma bayan yakin duniya na biyu mutanen ƙasar ta algeria suka sake haɗa wata randana domin yakar turawan faransa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

to yanzu ka labarin duniya da ɗume su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu haramtaccen ƙasar isra'ila sun yi ɓarin wuta kan garin khan yunus a kudancin gaza kuma mutane da dama sun rasa rayukansu a iran kuma an gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga falastinawa a duk faɗin ƙasar sannan za ku ji cewa a najeriya likitoci suna aiki fiye da yadda ya kamata saboda karancinsu a ƙasar. yanzu kuma ga cikakkun labaran jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila sun yi barin wuta kan gidajen mutane a garin khan yunus da ke zirin gaza a safiyar yau asabar inda suka kashe mutane da dama mafi yawansu mata da yara kamfanin jilacin labaran wafa na yankin ya bayyana cewa kafin haka dai yahudawan sun ce mutanen yankin su koma kudancin yankin amma duk da haka ba su tsira ba daraktan asibitin nasir da ke khan yunus ya ba da sanarwar cewa an kawo masa gawaki mutane 26 a safiyar yau asabar da wasu 23 wanda suka ji rauni ya zuwa yanzu dai yawan mutanen da hamci kasar isra'ila ta kashe kwanaki 43 da fara yakin tufanul aksa sun ɗara 12,000 mafi yawan su mata da yara jami'an tsaro a ƙasar saudiya suna hana masu ziyara yi wa falasina wa'anda hanfi ƙasar isra'ila take kashewa fiye da kwanaki 40 da suka gabata addu'a a wurare masu tsarki na makka da madina tashar talabijin ta Paris TV a nan Tehran ta nakalto jaridar Middle East Eye na cewa Isa Abdulrahman wani bature dan kasar Birtaniya wanda bai dade da kammala ziyara aiki a kasar Saudiya ba yana cewa jami'an tsaron kasar sun tsare shi na wani lokaci a lokacin da yake ziyara a makka da iyalansa saboda ya sanya kyallin da ake gane falastinawa da shi wato kefiye da kuma casbi wanda aka sanya alamun tutar falastinawa a kansa isa abdulrahman yana aikin fina-finai ne a ƙasar birtaniya kuma ya je ƙasar saudiya ne don aikin umra sannan ya ƙara da cewa jami'an tsaron saudiya sun yi masa tambayoyi masu yawa daga ƙarshe bayan da ya bayyana musu cewa ya zo ne daga ƙasar birtaniya amma sun kwace kyallin da yake sanye da shi sannan ya rattafa hannu kan wasu takardu kan cewa ba zai sake amfani da su matukar yana ƙasar ba miliyoyin iraniyawa ne a duk faɗin ƙasar suka gudanar da zanga zangayin allah wadai da ci gaba da kisan falasɗinawa wanda sojojin hajjoksa isra'ila suke yi a zirin gaza da sauran yankunan falasɗinawa da aka mamaye a yau asabar kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa wa'anda suka fito sun hada da yaran makaranta wa'anda suke bukatar a daina kashe yara a gaza har ila yau duk tare da ruwan sama da ake yi a wasu jihohin miliyoyin mutane sun fito don nuna goyon bayansu ga falasɗinawa da kuma bukatar a kawo ƙarshen yakin a nan birnin tehran dai babban kwamandan dakarun kare juyin hali musulunci a nan kasar iran wato irgc janar hussein salami ne ya gabatar da jawabi a dandalin inkilabi da ke tsakiyar birnin tehran inda dubban ɗaruruwan mutane suka ajiye zanga-zangar da suka faro daga wurare daban-daban a cikin birnin janar salami a jawabinsa ya bayyana cewa hamciksa isra'ila za ta faɗi duk tare da taimakon da gwamnatin ƙasar amurka da sauran ƙasashen yamma suke bata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kungiyar likitoci na tarayyar najeriya the national association of resident doctors wato nard a takaice dr dele abdullahi ya faɗa wa jaridar leadership kan cewa likitoci a duk faɗin ƙasar suna aiki fiye da yadda ya kamata su yi saboda ƙarancin likitoci a ƙasar jaridar leadership ta kara da cewa a bisa ƙa'idojin hukumar lafiya ta duniya wato who kowane likita bai kamata ya kula da mutane fiye da 600 ba sannan kada ya yi aiki fiye da sa'o'i 6 zuwa 8 a kowace rana ba har ila kada ya kula da marasa lafiya fiye da 23 a kowace rana amma dr abdullahi ya bayyana cewa wasu likitocin a tarayyar najeriya suna kula da marasa lafiya na fiye da sa'o'i tamanin a wata guda a wasu wurare saboda rashin isassun likitoci ya ce saboda yawan aikin likitoci suna aiki fiye da kima wanda hakan yakan sa su yi kurakure a ayyukansu saboda gajiya da kuma takurawa banda haka ya kara da cewa saboda wannan halin hatta likitocin da suka rage a cikin kasar suna neman hanyar tafiya zuwa kasashen waje a duk lokacin da damar ta samu wata kotu a ƙasar kenya ta tsawaita umarnin dakatar da aika 'yan sandan ƙasar zuwa ƙasar haiti don tabbatar da zaman lafiya a ƙasar shafin yanar gizo na labarai african news ya bayyana cewa mai shari'a chacha nweta ya tsawaita dakatar da aikin aika 'yan sanda zuwa kasar haiti har zuwa watan janairu na shekara mai zuwa a lokacin da zai fara sauraron karar har ila yau a yau asabar ce dai majalisar dokokin kasar ta kenya ta amincewa gwamnatin kasar ta aika da 'yan sandan kasar dubu guda zuwa kasar haiti don jagorantar rundunar majalisar ɗinkin duniya ta dawo da zaman lafiya a kasar shugaban kwamitin tsaron cikin gida na majalisar dokokin kasar gabriel tangoya ya bayyana cewa majalisar ɗinkin duniya za ta ɗauki nauyin dukkanin kuɗaɗen da ake bukata don aikin 'yan sandan kasar da sauran ƙasashen da za su yi wannan aikin majalisar ɗinkin duniya dai tana buƙatar 'yan sanda dubu daga ƙasar kenya wanda za su jagoranci 'yan sanda daga sauran kasashe kuma kasashen sun hada da burundi chadi senegal jamaica da kuma brazil tsohon dan takarar shugaban kasa a kasar ta kenya ekuru aukut shine ya shigar da kara a kotu don hana gwamnatin kasar tura 'yan sanda zuwa kasar ta haiti wacce ba ta da tsayayyen gwamnati tun kisan da aka yi wa shugaban kasa na lokacin wato jevere mois a shekara ta 2021 masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. Yanzu ga shirin na Afirka a eh, yau. Oh. Afirka a eh, yau. Oh. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu ci gaba da tabo batun yadda yakin basasa a Sudan ya wurga al'ummar kasar cikin halin kakanikayi a fagen rayuwa da ni sunusun minti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. hakika yana daga cikin masifar da sudan ta shiga bayan bullar yakin basasa a kasar yadda wasu bangarori masu rikici a kasar suka ɗauki matakan kona jami'o'i da kwasar ganima tabbas jami'o'in kasar dai ba su tsira daga fuskantar ɓannatarwa ba domin an yi musu barna da kuma lalata abubuwan da suke cikinsu walau a makarantun da suka kware a fannin ilimin kimiyya ko ilimin sanin halin ɗan adam daga cikin waɗannan jami'o'i akwai jami'ar khartoum jami'ar annelin jami'ar kimiyyar fasaha ta sudan jami'ar islama ta ondulmon buɗaɗɗiyar jami'ar sudan ta open university da jami'ar ƙasa da ƙasa ta afirka da ke birnin hartum ta international university of africa tare da sauran jami'o'in gwamnati da masu zaman kansu wani abin mamaki shine an lalata gidajen buga littattafai da wallafa su irin su gidan littattafai na sudan wanda wata cibiya ce mai zaman kanta bullar yaƙi a sudan ya janyo ɗaukan matakin ƙonewa da wawushe cibiyoyin gwamnatin ƙasar ma'aikatu da cibiyoyi da dama da dakarun 'yan tawaye suka kwace iko da su sun zame wajen gudanar da sharholiyarsu kuma sansanin soji waɗanda suka haɗa da fadar shugaban ƙasa da ma'aikatun gwamnatin tarayya waɗanda akasarinsu suna kan titin nilu kusa da fadar shugaban ƙasa kamar ma'aikatar kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki ma'aikatar harkokin waje ma'aikatar harkokin cikin gida ma'aikatar gwamnatin tarayya ma'aikatar lafiya da sauransu bugu da ƙari kuma an kai hare-hare kan gine-ginen babban kwamandan rundunar sojin ƙasar da suka hada da masaukin baƙi na shugaban ƙasa da gidan babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar abdulfata al-burhan ranar biyar ga watan afrilun wannan shekara ta 2023 da nufin kama shi ko kuma kashe shi amma sakamakon jajircewar jami'an tsaron fadar shugaban ƙasar da suke da alhakin kare shi sun fuskanci dakaru dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces waɗannan dakarun 'yan tawaye sun kai farmaki fadar shugaban ƙasar ce da tawagar motocin yaƙi da aka kiyasta adadinsu da cewa sun haura mayaka 600 kuma yawancinsu an kashe su sannan an kama wasu yayin da wasu kuma suka samu raunuka a gumurzun da sojojin a nasu bangaren sojojin gwamnatin sudan sun rasa rayukan sojoji 35 daga cikinsu da suka hada da hafsoshin da suka ja daga domin kare kwamandansu kuma rahotanni sun bayyana cewa babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan general abdul fatah al-burhan da kansa ya taka rawa a fagen fama saboda dama sananne ne a cikin jami'an soji da fasahar sari noke da harbi sauran cibiyoyin gwamnati da gine-ginen da dakarun dokin gaggawa suka kai hari kansu sun hada da filin jirgin saman birnin khartoum wanda shine wurin da aka fara shiga a rana ta farko da yakin kasar ya kunno kai da kuma hukumar gidan radiyo da talabijin na sudan wadda rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ce take da alhakin tabbatar da tsaronsa yayin da aka saba kafin bullar yakin sai dai injiniyoyin hukumar yada labarai sun yi aiki da hankali a lokacin da suka ga yadda adadin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ya karu sabanin jami'an tsaro da ke hedkwatar don haka suka katse hanyar watsa labarai daga tauraron dan adam kuma suka fice daga ginin kamar yadda wasu gungun iyalai da suke zaune a unguwannin da suke makwabtaka da ginin gidan radiyo da talabijin dakarun kai daukin gaggawa suka yi awon gaba da su da karfin tsiya inda su ma aka tsare su a matsayin garkuwa lamarin da ya sa sojoji ba su kai harin bam kan ginin gidan radiyo da talabijin ba daga cikin gine-ginen da dakarun 'yan tawaye suka mamaye har da gidan adana bayanai na ƙasa wanda ke ɗauke da ɗaruruwan takardu na tarihi da rubuce-rubucen ƙasar sudan inda suka lalata taskar ajiyar takardun baya ga tarwatsa gidan tarihin na ƙasa wanda ke kunshe da tarihin ƙasa da suka kunshi kundin tarihi na tsawon shekaru ɗari da suka gabata da kuma kai hare-hare kan gine-ginen cibiyar taron ƙasa da ƙasa baya ga cibiyar 'yan sanda ta burri mai ɗauke da otel da manyan zaurukan gudanar da zaman tarurruka da wuraren shakatawa duk suka lalata su gaba ɗaya baya ga ruguza ofishoshin 'yan sanda da dama bullar yaƙi a sudan tun daga ranar 15 ga watan afrilun wannan shekara ya kai ga rushewar tsarin rayuwar zamantakewa da mamaye gidaje da kuma wawashe dukiyoyin al'umma hakika mafi muni na ayyukan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka gudanar sun mamaye gidajen al'ummar kasa da ba su dauke da makamai sun mayar da gidajen barikin soji inda suka kori wasu mazauna gidajen daga muhallinsu tare da kwace dukiyoyinsu kamar yadda suka aiwatar da ayyukan wuce gona da iri kan mata da kwace musu kayayyakin adansu na zinare da azurfa hakanan dakarun 'yan tawayen sun yi amfani da bayanan sirri da suka samu daga 'yan koransu da suke tsakanin jama'a wajen kai farmaki kan gidajen jama'a da kaddarorinsu ko kai hari kan 'yan kasuwa masu hannu da shuni inda suke yin garkuwa da su domin karɓan kuɗaɗen fansa saboda neman sakinsu hakika yakin da ya kunno kai a sudan ya janyo barna tare da haifar da wani lamari mai ban tausayi saboda hare-haren wuce gona da irin da suka fuskanta da lalata musu dukiyoyi da kuma sace-sace a gidajensu rahotanni sun bayyana cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun dauki matakin yin garkuwa da mata da ƙananan yara wannan shine abin da mutum na uku a cikin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces manjo general isam sale fadil ya yi furuci da shi a martanin da ya mayar kan masu neman a mayar musu da motocinsu da aka sace da aka samu labarin cewa an kai su zuwa jihohin darfur da kasashen da suke makwabtaka da sudan a rubutunsa a shafukan sada zumunta ya ce zai yi wuya a ce an dawo da kashi 80 cikin 100 na kananan 'yan mata da dakarun kai daukin gaggawa suka sace su hakika wannan babban laifi ne na yaƙi da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma hukumomin ƙasashe suke ɗaukan tsauraran hukunci kan masu aikata su kuma abu ne mai tsananin muni masana da masharhanta sun gabatar da ƙididdiga a matakin farko kan ire-iren hasarar da yakin ƙasar sudan ya janyo inda mubarak alfadil almahadi shugaban jam'iyyar umma fati yake cewa tun farko ya san adadin satar da aka yi a birnin khartoum a hannun dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ya kai na kimanin dalar amurka biliyan hamsin almahadi a cikin sakonsa na totar ya kara da cewa wannan adadi ne mai ma'ana sannan sanin kowa ne cewa an wawushe ma'ajiyar kamfanoni da masana'antu baya ga zinari da miliyoyin daloli daga asusun bankuna baya ga dukiyar iyalai musamman mata na daga kayayyakin adansu na zinariya baya ga tanadin waɗannan iyalai na kuɗaɗe a cikin gidajensu mubarak ya kara da cewa an sace fiye da motoci dubu ɗari daga hannun 'yan kasar wannan banda barnar da ya shafi masana'antu da kamfanoni ƙanana don haka ke jaddada cewa dole ne sojoji su nada wani babban kwamiti wanda zai binciko ire-iren abubuwan da aka sace da kuma gabatar da rahoto ga 'yan sandan ƙasa da ƙasa na interpol sannan a sanya tawagar 'yan sanda da lauyoyi da za su zagaya kasashen makwabta don buƙatar ganin an mayar da kayayyakin da aka sato su daga sudan sannan a sanya masu sanya ido a waɗannan ƙasashe don bin diddigin lamarin mubarak alfadil ya ci gaba da cewa a bayyane yake cewa shugabannin kasar sudan ba su da masaniya ko kuma ba su da sha'awar sanin adadin kuɗi da kayayyaki da zinariya da 'yan ta'adda na rapid support forces suka sace don haka ba a kafa kwamitin da zai tantance nau'in kayayyakin da ƙimarsu ba haka kuma ba su gabatar da batun azaman zaman tattaunawan jidda ba sakamakon haka ya kara yin kira ga shugaban kasar sudan da mambobin majalisar gudanar da mulkin kasar da su ɗauki matakan da suka dace wajen rage hasara ga al'ummar sudan saboda amurka ko dandalin jidda ba za su iya biyan irin mummunar hasarar da aka yi a sudan ba an tabbatar da cewa sojojin sudan tare da hukumar leƙen asirin sojin ƙasar gami da haɗin gwiwar hukumar tsaro da na leƙen asiri ta sudan suna da cikakken bayanai game da shirin da aka aiwatar da yanayin girmansa da manufofin da ake son cimmawa da bangarorin da suke da hannu wajen kitsa shi ko dai ƙasashe ne ko kuma jami'an leƙen asirin ƙasashen yankin da na duniya ko kuma sojoji da jam'iyyun siyasa da hukumomi ko kuma mutanen gari ne to sai dai duk da haka ba a bayyana wannan bayanan sirri ga al'ummar sudan ko na ƙasa da ƙasa ba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 sai kuma shirin nan mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na sattin inda za ku ji cewa a yau Muhammad da shi da wani abokinsa mai suna Saman wanda kuma Ba'irane ne suna tare a ɗakin karatu na jami'ar birnin Tehran inda a cikin wannan ɗakin karatu suka tattauna dangane da birnin arumiye wanda ɗaya ne daga cikin sanannun birane na iran domin jin yadda ta kaya tsakaninsu sai a kasance tare da mu a cikin shirin to amma kafin nan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. تهران برنن تهران اهل تهران متانن برنن تهران ارومیه برنن ارومیه دریاچه کورمه دریاچه ارومیه قرمر ارومیه معروف سننه کو سننه نزدیک کسا تبریز برنن تبریز بزرگ بابا بزرگتر مپی گرما بزرگترین wanda ya fi kowane girma. Labod Ba makawa. Ta'atilat Ranakun hutu. mohigiri Kamun kifi. Shoma miravid. Kai, kana zuwa. ماهی کیفی او ندارد شی باید آب شور روا می دندنن چه جالب دقایق تروا یعنی واتو آنجا چند اصلا سم پرنده سنسو پرنده ها سنسعی وجود ندارد بابو سو کنار گپن کنار دریاچه گپن ƙorama همیشه کودوشی آنها زندگی می کنند سو سنا شمال اریوا جنوب کدو آنها می روند سو سنزوا مدتی ونی در لوکچی آنها می مانند سو سنز ایوا اطراف گفه اطراف دریاچه گفن قرمه سرسبز کوری شر درخت ایتاچی باغ لمبو باغ ها لمبونا میوه kayan marmari poras cike da To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Saman a cikin ɗakin karatu na jami'a. Tehran hastid? Na, man نه من hastam. Dar هستم در شمال غرب ایران نزدیک تبریز دریاچه ارومیه خیلی معروف است دریاچه ارومیه نزدیک شهر ارومیه است؟ بله دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ایران است لابد شما در تعطیلات برای ماهیگیری به آنجا می روید نه دریاچه ارومیه ماهی ندارد چون آب آن خیلی شور است چه جالب یعنی آنجا اصلا ماهی و پرنده وجود ندارد؟ نه ماهی ندارد ولی پرنده های زیادی کنار دریاچه هستند آن پرنده ها همیشه کنار دریاچه زندگی می کنند؟ نه آنها وقتی از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال می روند مدتی کنار دریاچه می مانند اطراف دریاچه سرسبز است؟ بله، آنجا خیلی سرسبز است. پر از درخت و باغهای میوه است. To yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Saman amma da fassararta a cikin harshen Hausa. اهل تهران هستید؟ کی مطمئن برنن تهران نه؟ نه من اهل ارومیه هستم آه نی مطمئن ارومیه نه ارومیه کجاست؟ اینانه ارومیه در شمال غرب ایران نزدیک تبریز دریاچه ارومیه خیلی معروف است. اریوا مسو یمچن ایران a دا تبریز کورامر آرومیه ارومیه سنن چه سوسی دریاچه ارومیه نزدیک شهر ارومیه است کورامر ارومیه تنا قصد برنن ارومیه نه بله دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ایران است ای کورامر ارومیه ita چه ƙorama mafi girma ایران لابد شما در تعطیلات برای ماهیگیری به آنجا می روید. تبس ارانکون هوتو کی زاک تفی دومین کامین کیفی. نه دریاچه ارومیه ماهی ندارد چون آب آن خیلی شور است. آه مر ارومیه بات ده کیفی. domin kuwa ruwanta yana da gishiri sosai. چه جالب یعنی آنجا اصلا ماهی و پرنده وجود ندارد؟ da ƙayatarwa hakan na nufin a can kwata-kwata babu kifi da tsuntsaye? na ماهی ندارد ولی پرنده های زیادی کنار دریاچه هستند A'a, babu kifi a can, amma tsuntsaye da yawa akwai su a gefen ƙoramar. آن پرنده ها همیشه کنار دریاچه zindigi می waɗancan tsuntsayen a koda yaushe suna rayuwa ne a gefen ƙoramar? Na, آنها وقتی از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال می روند مدتی کنار دریاچه می مانند آه سو لوک سنده سکی تهوا دگا اره و زوا کدنچی کدگا کدنچی زوا اره و ونی دل لوک شکرن سکی زیا و اطراف دریاچه سرسبز است گپن کورمر کره یعنی بله آنجا خیلی سرسبز است پر از درخت و باغهای میوه است ای چنگ کره یعنی شر چکه دا اتاتوا دا لمبنان کایم مرمری dai yadda aka ji a cikin tattaunawar da ta gudana tsakanin saman da kuma muhammad an ji cewa arumiye ɗaya ne daga cikin garuruwa na iran wanda yake da wata ƙorama wadda take da tsohon tarihi a yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya wannan ƙorama a kowane lokaci tana cike da ruwa amma mai ɗanɗanon gishiri duk da cewa tsuntsaye da suke fitowa daga wasu yankuna na iran hamma daga wasu yankuna masu nisa suna zowa wannan ƙorama lokaci zuwa lokaci amma abin ban mamaki a lokutan sanyi da dusar ƙanƙara ke sabka dusar ƙanƙarar takan sabka a cikinta amma ta yanke sai ta narke a lokutan zafi kuwa wurin yana da iska mai ƙanshin ruwa wanda hakan ke jawo mutane da dama daga sassa daban-daban na iran suna zuwa wurin domin shakatawa ta jama'a amma saurayi lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan za mu dakata a mako na gaba da dala ubangiji za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da kuma wani sabon darasi to amma kafin wani lokaci a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin a ne abdullahi salo ka sanake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. don ga tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkan mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sani muke tonawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu dora ne kan shirin da muka somo da malam da yabu zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na ƙasar najeriya yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayanin da ya faro kan tarbiyyar manya da zai tashi kan bayanin kasidar marigayi dr aliyu na mangi allah shi gafarta malam bismillah tunasar da kai cewa kana gaba da mutuwa a koda lokaci kana fi kan mutuwa kana gaugawan samun shiga cikin halaka na mutuwa za ka koma zuwa ga Allah shi yasa a wani guri yake cewa ga rayuwa babban rabona don masaɗi don shi daina tarsashin aiki na barna sai da ɓoye da ɗaya da suna ya bi Allah ba da kangara ba idan da aka baka na kwanaki ko shekaru shikenan rabo ne wanda Allah ya baka ya kaddara ya jeho cikin jama'a ba waɗanda ake tsamman da tsamman babban rabo ne me yasa zama rabo idan da kana aikin aikin zunubai to ga shi an ƙara maka shekaru kana cikin shekaru ka samu ka rage kafin ka koma a ce a kai kai in kai shekara hamsin a duniya a zuwa sama in ka zanka a cikin wata to kai ka zawa kanka da kanka saboda an baka chance an baka dama ka yi wannan tarho idan yanka na samar ta ka na yaranta ka gama shi kenan ai akwai s din da ya kamata ka zo kuma ka koma ga Allah da ba babu babu da ka sai abu ya zama batacce gaba daya tsakanin mu manya tsakanin yara da kuma mata da maza duka babu inda babu aka tsere wannan laifi masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga ran rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran. inda muke sauraron wani malami daga najeriya wanda zai ci gaba da yi mana bayanin tun farkon wannan ayar bayanin ce Allah subhanahu wa ta'ala da kara misali ya faɗa mana wannan da bakin annabawansa da ya aiko mana daman can wannan ayar da muka fara karantawa ita ma bayanin ce ita farkonta farkonta inda Allah ya ce wa da kula aka hali to su a adawa waɗansu mutane suke rayuwa cikin dutse to ka ji wannan bayan eh da jirgi idan ka duba wannan ka gani za ka ga wani a can za ka ga wani a wannan za ka ga wani a can amma duka ana bukatan to sauraro ga shi dai malam ya fara sakar da jiki da wannan bayanin to amma a nan za mu sa masa wakafi daga dai karshe muna yi wa malam ɗayyaba zakariya adam tsohon malamin makaranta daga garin jos na ƙasar najeriya da ke jihar plateau godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a yammakon rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awal kunya da shan na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu sai shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu karin bayani sannan mu jira in masana gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madalla masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da yakin tufanul aksa wanda dakarun izuddin kassam na kungiyar hamas a yankin zirin gaza ya kara fitar da tashar talabijin ta almayadin ta labarai musamman wanda suka shafi dakarun masu gogorma a yankin gabas ta tsakiya kuma sauran kasashen duniya wannan yakin ya fito da ita har ya kai ga gwamnatin hanfi kasar isra'ila ta fara jin cewa tashar talabijin ta almayadin ta labarai wacce take da cibiya a birnin beirut na ƙasar lebanon hatsari ce gare ta don haka ta ɗauki matakin rufe ofishin wannan tashar a ƙasar inu da aka mamaye ta kuma kwace duk kayakin watsa labarai na wannan tashar talabijin daga hannun ma'aikatansu yau kwanaki 43 kenan da fara yakin tufanul aksa a yankin zirin gaza na ƙasar falasɗinu da aka mamaye ma'aikatar tashar talabijin ta almayadin sun ci gaba da watsa shirye-shiryensu na kai tsaye dangane da yakin zukatansu suna bakin ciki kan irin abin da ke faruwa a gaza na karuwan yawan shahidai da kisan kiyashin da ke faruwa a can amma garwaye da fata da kuma kaunan samun nasara mujahidai da suke fafatawa da sojojin hamjikasar isra'ila a zirin na gaza da sassafe a ranar bakwai ga watan oktoba da ya gabata ne dai aka fara samun labarai da dumi su suna yaduwa daga kasar falasɗin da aka mamaye sai dai a wannan karon ba kamar yadda aka saba ba ne amma duk da haka mafi yawan mutane suna tsamman abin da ke faruwa bai fi hari da wuka ne wanda falasinawa suka saba kaiwa yahudawan sayoniya a duk lokacin da suka ga daman yin haka amma a hankali a hankali aka fara samun gaskiyan abin da ke faruwa a nan ne ma'aikatan tashar talabijin ta almayadin suka fara tuntubar ofisoshinsu don samun gaskiyan abin da ke faruwa da kuma ƙarin bayani har sai da babban labarin ya fito mai suna yakin tufanul aksa wanda dakarun izuddin Qassam reshen soje na kungiyar hamas wacce take iko da gaza ta kai wa matsugunan yahudawa da suke kewaye da zirin gaza daga nan labarai suka fara fitowa ko ta ina dangane da wannan yakin ma'aikata suka fara zuwa wuraren ayyukansu na bibiyar labarai da kuma watsa su 'yan rahotanni da kuma masu ƙarin bayani ko sharhin abin da ke faruwa suka fara bayanai kan abin da ke faruwa a wannan yakin da ake kira tufanul aksa yayin da wasu kuma suna gidajensu suna kallon allunan talabijin don jin abin da ke faruwa musamman daga tashar talabijin ta almayadin wacce take da 'yan rahoto daga tushe wato daga yankin zirin gaza da kuma ƙwararru masu bayani abin da ke faruwa a sa'o'i na farko-farko da fara yakin tufanul aksa 'yan jaridu su yi mamakin abin da ke faruwa ko dai ita ce ranar da ake sauraro ko kuma dai kwanakin da suke gabanin ranar ne suka fara bayyana wasu 'yan jarida a almayadin suna cewa lokacin da cikakken labarin ya bayyana muka tabbatar da cewa yakin tufanul aksa na daga cikin dalilan kafa tasharmu ta almayadin faɗin gaskiyan abin da ke faruwa a sauti da hoto a ko'ina a duniya kasancewa tare da wanda aka zalunta tuntubar wa'anda suka cancanta da warware abubuwan da suka shige wa masu kallonmu da mu kanmu duhu duk suka kankama sai kuma suka fara aiki tukuru gwargwadon girman abin da yake faruwa ayyuka suka fara tafiya zukatanmu suna tare da masu aiko mana da rahoto daga gaza don jin abubuwan da suke faruwa a lokacin da suke faruwa sai aka fara aiko mana da rahotanni da dumi su ko dai kai tsaye daga wajen da abubuwan suke faruwa a cikin ma'aikatan almayadin akwai falastinawa wa'anda suna tare da mu a wajen aiki amma zukatansu na gida Falastino ko kuma zirin gaza yan rahotonmu suna aiki dare da rana don aiko mana ko nuna mana abubuwan da suke faruwa ba tare da yankewa ba na sa'o'i 24 kudancin kasar lebanon kuma don dafawa mutanen gaza an soma yaƙi da sojojin hamsin kasar isra'ila da suke arewacin kasar falastinu da aka mamaye wato a kudancin kasar lebanon kuma a nan ma ya rahoton mayadin sun fara aiko mana da duk abin da yake faruwa da dumi su ko kuma kai tsaye a lokacin da suke faruwa to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fidiyo da Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.